وصحبه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وباب الأنقوى لسكي سورارم ولكم أكلم عليه والملوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يا قوتا ko ashirin ko talatin ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda suka ɗauka yau ɗaya ga wata wanda kuma suka ɗauka yau talatin goba ɗaya ga wata ƙarƙashin wannan ma'asasa inda muke gabatar da karatu cikin littafin mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu wanda wannan ita ce halka ta ainihin wato tara cikin wannan littafi jiya man ɗauko gabar da take bayani akan cewa wajibi ne son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk mutumin da bai son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutumin ba musulmi bane kafiri ne yana daga cikin lawazim abinda ya zama dole lokacin da ka so manzon ka so Allah subhanahu dole ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka ce akwai wasu mutane Allah ya jarrabe su so suke sai sun gamsar da mutane sun riga sun yi hukunci a kanmu kuma haka suke so duniya sai ta karɓi hukuncin a matsayin cewa mu innan makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake ana ta tafiya ana ta tafiya sai ya kubutar da mu cewa lalle ba mu da alaka da kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah cikin ikonsa irin maganganun da ake samu na raina hankali da batanci da faɗan maganganun da ba su dace kan annabi ba ba a samu a cikin mu kamar yadda ake samu a cikin su wannan shine abin da ya dinga faruwa shine malam yake faɗa cewa an abdullahi bin hisham qala yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance tare da annabi wa huwa akhirun bi yadi umar bin al-khattab al-hali annabi yana rike da hannun umar dan khattab fa qala lahu umar sai umar yace ya rasulullahi يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء والله نافسنك أكن قوة إرن أبو إلا min nafsi sai raina فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمن زن الله يتي لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك النبي يتي لا ننسي الله وندريناك هننسى وتحسي يا كسنتي كافصونا من نفسك في يد والنار انتاك فقال له أمر سي أمر يتي fa innahu al'ana wallahi yace to yanzu kan la'anta ahabbu ilayya min nafsi wallahi na fa ka fiye da raina fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi yace al'ana ya umar wannan hadisi a al-bukhari al-imam al ne ya fitar da shi a cikin sahihinsa don haka wajibi ne ga musulmi biyar da ransa take da ƙima a gurinsa to yi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan ran tasa ba ta kai kima wajen kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba قال ابن حجر ابن حجر ya faɗa cikin fatahul bari a mujalladi na ɗaya, shafi na ɗari hudu da talatin da shida ko ɗari biyar da talatin da shida ya ce ai al'ana a rasta wato yanzu ne ka sani falatakka sannan kai yi furici bima ya jibu da abin da ya wajaba. Wa ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa, ya ce salatun abubuwa guda uku, man kunna fi duk wanda ya kasance a cikinsu, waje da halawacin imani ya samu imani mai zaƙi. Imani yana da zaki. kamar yadda yake yana da alkanu. kuma akwai abubuwan da suke shiga su lalata imanin shi yasa Allah ya ce allazina amanu wa yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna to imani yana da zaki halawatul iman zakin imani na farko an yakuna Allah wa rasuluhu Allah da manzon Allah su kasance a habba sun fusuwa ilaihi zuwa ga mutum mimma siwa huma akan wanda ba su ba to kowane mutum zai maka da'awa ya ci ya fi son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba da'awar ba ce matsala idan ka yi da'awar ka yi ƙoƙari aikin kai gaskata ka akan abin da ka yi da'awa na san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sahabbai a aikata suka yi mun kawo aya a baya Allah ya jarrabe su ya kawo abu guda uku da abu takwas ya ce masu kuma ba su haɗu ba Allah ya ce masu a habba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi kuma suka so Allah a aikace suka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a aikace sannan suka so jihadin yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala a aikace kuma Allah ya ba da shaida a cikin alkur'ani a kansu a gurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen a aikace suka yi ba wai da'awa kawai suka yi ba da mu ga a suratul anfal a ƙarshe ƙarshen ta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Ya ce yace na kafaru waɗanda suka kafirai ne ba'aduhum uba a sashi yana ƙaunar sashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa taf'aluhu in ku ba ku aikata haka ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir banna da fitina za ta faru mai yawa a doron ƙasa sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wallazi na amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don ɗaga addinin Allah kuma wannan ana faɗa ɓangaren muhajir ne wallazina awau wa'inda suka tattaro wa'inda suka ba su masauki wa nasaru suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wa'annan bangaren da wa'annan ɓangaren Allah sai ya nuna su yace ga sunan ula'ika humul mu'minuna haqqan wa'annan mutanen su ne masu imani da gaske kaga magana ta tsare Allah ya nuna kai ce kai mai imani ne da gaske shi yasa dukkan wata ka'ida da malamai suka kafa ta hadisi dan gane mutumin kirki to tana aiki ne bayan sahabbai amma ba ta aiki kan sahabbai dan sahabbai sun fi karfin wani mutum ya zo ya su ya ce mutanen kirki ne su ko ba mutanen kirki ba ne lahum magfiratun suna da gafara wa rizqun karim da kuma arziki mai karamci wannan yana to da haka mutum ya zamanto an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma mutum ya zamanto ya fi son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da ainihin wato duk wani wanda ba su ba kamar yadda muka faɗa kakkai da awa kawai a'a kai kokari idan ka faɗa aikin kama ya fi surutun ka yawa amma idan ya zamanto ka yi magana ne kawai kamar yadda galibi wasu haka suke da a wasan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma idan ka zo wajen aiki kwatanta ɗabi'un annabi sai ka ga za su karanta maka sai ce maka a cikin siffa annabi akwai gemu ga kuma yanayin kalar gemun annabi amma sai ka ga shi faɗa yake da da masu ajiye gemu sai dai yanzu da suka gano mutane cewa ɗan mata na son masu gemu sai da yawa suka koma ba don Allah ba gemu ma yanzu a cutu mata akwai yadda mata suke da a cutu maza su ma yanzu mata akwai a cutu akwai a cutu gemu akwai sai ka ga an je an liƙa gemu liƙa shi za a yi ka ɗauka gemun Allah da annabin. ne a shi shi ma a cutu mata ne saboda sun gane cewa 'yan matan na su son masu ainihin wato gemu mu kuma ba mu muna ajewa ne Don babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a aji Allah ka ji kan alfaza da yake cewa uhibbu rasulullahi hubban muwahhidan wa amdahu bil haqqi ghayna mufannid yace wa in balaga al matlub bil mad mustadi balagna bi madhi al hashimi muhammad zuraqan al ba'i yuqawiluhu al abd yace uhibbu rasulullahi ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hubba muwahidi so ainihin wato makaɗaici ko so irin wanda yake kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana yana wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda bai mu wani mahaluki a duniya irin ainihin wato wannan san to haka ya kamata yayin da muka ce mun fi son manzon Allah sama da kowa to ya zamanto daga cikin zaka iya batawa da kowa idan wani abu ita so isha ku janibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa duk wanda an sha yin matsaloli mu faɗa kowa ya sani malama ne ya faɗa malama ne ya faɗa in ce eh, ya faɗa din hmm? kamar yadda wasu daga cikin mutanen mu suka ta kokarin sai sun lizumta mana magana malama Abubakar kuma Allah ya kansa muna faɗa da ta kalilanci a can da ƙungiyanci su ma suna so su lizumta maganar ta zama malam ta zama daidai da magana annabi in ya faɗa dole sai an ɗauka na cewa ah, lafi wanda ya yi magana annabi ya yi suka ci karo kowa ya yi faɗi magana na ajiye matasa na ɗau ta babban mai gida annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa wani wajen da aka ga alfazazi yana cewa mahabbatu dinu زكاوى خليقة ومده لحق الهب فيه حقيقة ستجزى به نفس إليها مشوقة ثنايا ثنائي للجنان طريقة فأقسم على الجدوى فلست تهنس وفلست تهنس يتي محبته سمى دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دين الدين من زكاة wanda ya tsarkaka wa kalikatun sannan ɗabi'a ce wacce ta ainihin wato tsarkaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne ga dukkan musulmi kamar yadda muka ce duk wanda bai san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba musulmi bane to shine malam yake faɗa yake cewa annabi ya faɗa sanan wa an yuhibbal mar'a mutum ya so mutum la yuhibbuhu babu abin da sa ya so shi illa lillahi sai dan Allah kawai wanda yanzu wannan abin yana da wahala Ina abin da ake barikin ka aljihun ka iya kudin ka iya shagalan ka iya abin da zaka ba mutane ya yadda za su kaunace ka nan da aka waye gari ba abin da zaka ba su kowa ya waye in suna taruwa kofar gidanka an ka fito kaga kullu man alaiha fani duk wanda ke kofar gidan ya watsi yi gaba ya kama gabansa wa an ya karaha mutum ya kyamaci anya ya oda fil ya koma cikin kafirci kama ya karau kamar yadda yake kyamar an yi kuzafa fil nari a jefa shi cikin wuta wannan hadisi al-imam bukhari da muslim ne suka ruwaito shi qala doktor muhammad dara shi sharh hadha al-hadith yace wa mahabbatu rasul mahabbatu allahi wa rasulihi san Allah da manzon Allah hiya arqa anwa'i hadhihi al-mahabba ita ce mafi ƙololuwar mafi hauhawan nau'in wannan soyayya al'aƙaliya ta hankali wa aqwaha mafi ƙarfinta kaman kana ba'isul mahabba indahu duk wanda ya zamanto abin da ke zabarar da shi na soyayya ma'arifatu ma fil mahbubi sanin abin da ke cikin wanda yake so din min kamalin min kamali zati na cikar zatinsa Allahu ta'ala a to Allah shi ya fi cancanta. Mai malam yake nufi, duk lokacin da kake ƙaunar wani saboda wani dalili karatu duk dalilin da aka kawo, za ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala in dai dalili ya nagarta, to Allah wani lahi masalul a'ala. Allah shi ne yake wanda yake da misalin da ya fi kowane wato zama maɗaukaki. don shi ne iya bayi alherin da ba wanda zai iya biya ba za ka iya biya ba shi yasa za ka ga daga lokacin da ka fara karanta suratul fatiha da ka ce alhamdulillahi rabbil alamina to a wannan lokacin abin da kake nufi da alhamdulillahi da haka duk wata sifa ta yabo ka tabbatar wa Allah duk wata sifa ta naƙasu ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala. Da a lokacin Allah, kamalun ne fi zatihi, kamalun ne fi af'alihi sannan kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi. Da idan an ce alhamdu shine wasu mahamudi, ka siffanta wanda kake yabo, bil mahabbati da kana son shi wata azimu tare da girmama shi wani zai soka amma cikin soyayya babu girmamawa da haka a wajen wannan za mu ga Allah kamalun ne fi zaɗi kamalun ne fi afa'alihi kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi idan muna so mu gane haka mu tafi cikin suratul asas za mu ga Allah subhanahu ya yayi magana wata magana yayi wannan ranar da muke kallanta yau da Allah subhanahu wa ta'ala ya duniya babu mutumin da ya faɗa maka yanzu duniya shekarar ta nawa sannan ba wanda zai iya faɗa maka ga lokacin da duniyan nan za ta tashi a nan Allah ya faɗa ya ce kul a ra'aitu kai mai sauraron karatu baka gani ba in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati idan Allah ya ɗauki kwanakin duniya ya mayar da su dare kicir yanzu a sallah asuba kana jiran rana ta waye kaga dare ƙarfe shida dare bakwai dare takwas dare sati ɗaya dare wata ɗaya dare shekara ɗaya dare Allah ya tambayi mutanen duniya ya ce man ilahun ghairullahi ya atikum kuna da wani Allah da zai iya zuwa muku da hasken da za ku gane gari ya waye amsa shi mai babu sai Allah ya ce afala tasma'un me yasa mutane ba sa saurara ne sannan akasin wancan sai yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati idan Allah ya akasa da zai dauki kwanakin duniya mai da su wuni yanzu karfe 7 tayi kana jiran magariba rana ta faɗi ka ganta ƙyan tsingau yanzu tara ka ga rana tsingau aka waye gari ka ga rana tsangau sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya Allah ya tambaya ya ce man ilahun gairullah ya atikum bilailin na fihi wani wani Allah kuke da shi wanda za kawo muku daren da kuke samun natsuwa a cikinsa sai ce afala tusiru sai ce wa min rahmati yana daga cikin tausayi da jin kai na Allah ja'ala lakum al-layla wan nahara Allah ya dauki dare ya sa ya dauki wuni ya sa kamar an tambayi Allah don me sai yake litaskunu fi saboda dare kuke samun nasuwa zaka je kai fafutuka ka shiga tanka ka haura can ka zo ka kwanta ka gaji idan ka tashi kai kanka in an tambaye ka da ka kwanta ka gaji ka tashi ka daina jin gajiyar me ya faru ba za ka iya bayani ba shine litaskunu fi sannan wa litabtagu min fadlihi idan gari ya waye ku tashi ku je ku nemo falalan Allah wala ku tashkuruna dan ku gode ma Allah subhanahu wata'ala mafi yawancin guraren neman abincin mutane kaso 190 zaka ga da rana mutane suka fita wanda suke harkar neman abincin cikin mutane a ta har a bangare na dare zaka ga ba su da yawa dan aikin gwamnati da harkar kasuwa zaka ga duk da rana ake ba da daddare ake ba wannan shi yasa Allah ya ce wani tattago min fadlihi wala allakum tashkurun to ranan nan tunda ta fara fitowa ba wanda ya taba jin an ce ana sanar da mutanen duniya za a je kasashen turai za a ɗauko wasu ƙwararrun injiniyoyi za su ta hausa masu duba ranar nan saboda ta samu matsala don me don wanda ke gudanar da aikin yana da kamala fi af'ali kamar yadda yake da kamala fi zatihi haka yake da kamala fi asma'ihi wa sifatihi shi yasa zaka ga duk sunan Allah subhanahu wata'ala ya dace da sifarsa da kuma aikin da yake mutane ne zaka iya samun mutum suna a ce masa aminuddin maimakon ya zama amintaccen addini sai ka ganshi a duwuddin makiyin addini a sawa mutum suna nasiruddin wanda ya kamata ya taimaka mu addini sai ka ga hadimuddin ne rukuza addini ne dan adam kenan to ne malam yake faɗa fallahu ta'ala a haƙƙu bi mahabbatihi Allah shi ya fi tantanta ka so shi sama da kowa yace nan qasatul asli ahabbu Wani Allah sawabu ma asbatnahu idil kamal lokacin da yake kamala fa khasatu yi, wato wannan keɓantaccen abu ne wanda yake da zafin. Allah subhanahu wa ta'ala wal jamalu sannan kyau al'atam wato mafi cika laisa illa li bai kasance ba face sai da sifar Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka ganshi yana da kyau shi yasa annabi ya ce inna Allah jamilun yuhibbul ba. shi kanshi Allah kyakkyawa ne shi yasa yake san abu mai kyau to shine malam yace war rasulu idan ka dauke Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma manzon Allah shine a haƙƙo shine mafi cancanta manyan yatluhu wanda ke bin Allah subhanahu ta'ala wajen cikar zafinsa. wajen jamalarsa ta ɓangaren sifofinsa fi tilkar mahabba hakanan wajen soyayya li'annahu akramul khalqi inda rabbih domin shine mafi girman halitta a wajen ubangijinsa haka muke faɗa amma ka za ka samu wani bakin jahili ko bakin azzalimi sai zai ce a cikin aƙidin mu wanda ma ya cewa annabi shine fiyan halitta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da waɗanda suke yin ainihin wato ƙarya Allah ka shirya da su wa huwa dhul azim shi annabi ma abucin tabi'u ne manya manya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal hadiyul qawim sannan annabi shi ma abucin shiriya ne mai kakki alƙur'anin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi da shi bayan da ya gama ba mu labari ga wasu mutane sun yi kaza Allah ya yi musu kaza ya dawo magana da al'ummar annabi ya ce ma wa'incan asarar bukum an yarhamakum amma wa in uttum uduna wa ja'alna jahannama lil kafirin asira sai ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alƙur'anin yana shirya zuwa ga hanyar da tafi kowace hanya mikewa da aka shi yin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man kana duk wanda ya kasance mahabbatuhu san salil ghairi ga wani Allah ne ko ga wani manzon Allah tuƙasu bima tuqasu bima qasi ma yuwassiluhu ilayhi zalika min al-ghairi min al-manafi da aka tuqasu ana yin qiyas bima qasi da abin da ake yin kiyasi na ma yuwassilhu abin da zai sadar da shi ilayhi zuwa ga wannan abin zalika wannan minin ghairi na wani sa minin manafi na amfani wama yudi wama yugdiku alaihi minin al da abin da yake kwararo masa na alheri Allahu ta'ala ahqqu bi hadhihi sifa aidan duk wanda zaka so shi ka so shi ne saboda soyayyar ka za ta kai ka zuwa ga wani abu na amfani da wani abu da zai kwararo maka na baiwa to Allah subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da wannan aidan saboda wa inna ni'amahu alaina tajri ni'iman Allah tana gudana a garin ma'al anfusi tare da numfashi wadda wadda qatil da bugawa zuciya wala ni'imata babu wata ni'ima illa huwa masdaruha fa sai mabubbugarta daga gurin Allah yake shi yasa Allah ya ce wa ma bikum min ni'mati duk abin da zai same ku na ni'ima fa min Allah daga wajen Allah subhanahu ala yake in ji Allah subhanahu wata'ala to shi yasa za ku ga a suratu Ibrahim ya faɗi wasu abubuwa sannan ya zo ya faɗi irin su a cikin suratul Nahl a suratu Ibrahim za mu ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi tambaya me ya faɗa ya ce Allahu lazi Allah shi ne wanda halakar samawati wal arda ya halitta sammai da ƙasai kowa ya san cewa halitta sama da ƙasa banda Allah babu wanda yake duk yadda ɗan adam Allah ya faɗi matakan halittarsa wajen guda takwas yace wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min min min min ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر in ba Allah ya baka labarin yadda wani abu ya dan halitta dan ya gudana ba ba za ka san komai shi yasa da ya gama kawai sai ma kansa kirari yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqina amma sai da Allah yace la khalaqus samawati wal ard nasi halitta sama da ƙasa a wajen Allah ya fi girma fiye da halitta ɗan adam abu ne halitta sama ɗaya halitta ƙasa biyu sannan wa anzala min sama'i ma'an Allah shi yake saukar da ruwa daga sama ko annabi ko mala'ika ba mu iya yin wannan fa akhraja bihi Allah ya fitar da ruwan da ya saukar daga sama min samarati ya'in itace abincin da za ku siri rizqan lakum arziki saboda ku kun ga wajen abu biyar sannan wa lakum al-fulka Allah ya hore mana kwalakwale annabi bai taba zuwa kwalakwale ba sai gashi yana bani labari ta jiriya fil a bi amrihi tana tafiya cikin teku da umarnin Allah da sannan wa lakum al Allah ya hore mana koramu mene da amfanin saukar da ruwan sama da damuna da akwai abincin da ɗan adam zai ci yana da alaƙa da damuna ne menene amfanin wani ya koma ƙasa? gulagai ina ne ina ne saboda da ranar a janyo a dawo a yi amfanin rani da shi sannan bayan wannan wasakkar lakum anhar sannan wasakkar lakum shamsa wal qamara da'ibain Allah ya hore mana rana da wata ko da yaushe suna nan sannan wasakkar lakum al wan nahar sannan Allah subhanahu wata'ala ya hore dare da wuni rana da wata suna nan ko da yaushe dare da wuni suna nan ko da yaushe Allah ya ka faɗa ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu sannan duk wanda yake da bukata a taru kowa kuma ya nema a wajen Allah Allah ya bashi shi ne yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'an Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi wallahi da ku ce za ku dinga lissafa ni'imar da Allah ya muku la tansuha ni'imar ba za ta irguma matsalar kawai sai dai inda insana labalumu gaba dan adam yana da yawan zalunci a kuma butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya masa to shine malam yake faɗa yake wa hadha rasulul karim wannan manzon mai karanci ar-raufur rahim mai tausayi mai jin kai huwa wasiqatu an-ni'matul uzma shine tsakiya wannan ni'imar babba shi yasa za mu ga Allah ya faɗa akan annabi ya ce ya huna ni'imar lahi sun san ni'imar Allah shi ne annabi Muhammad sun ma yunkiruna ha sannan kuma suna inkarin ta in huwa alladhi akhrajana Allah shine wanda Allah ya fitar da mu bihi saboda shi min al-zulumati daga cikin duhai ila an-nur zuwa ga haske wa min ad-dalalati daga bata ila al-huda zuwa ga shiriya واستنقذنا واستنقذنا sannan ya samar da muminin minan daga wuta haka Allah ya faɗa wa mutanen Madina ba'ada an kunna da shafa hufratin minna. bayan da muna gabar rani abin da ya rage kawai mu fada ba shi yasa ya ce wa mutanen Madina ma واذكروا نعمة الله عليكم وتنا نعمة ده الله يمك تأيكم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ كنتم أعداء da kuma kiyan juna ne fa Allah fa baina qulubikum Allah sai hada tsakanin zukatanku Allah ya ce wa kuntum kun kasance ala shafa hukuratin minan nari akan wani rami abinda in rage kai ku fada wuta fa an qada kun minha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ku ku ya hana ku fadawa wannan wutan ta hanya aikan da Allah yi masa sai ya ce falaita ba'adallahi babu wani mutum bayan Allah falaita ba'dallahi ahadun babu wani mutum bayan Allah subhanahu a amannu alaina wanda i baiwa mafi girma gare mu minhu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana da kyau mu rike shi bayan Allah subhanahu ta'ala babu wani dan adam a doron ƙasa in kai mutum ne da ya maka baiwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa mahabbatuhu san annabi alhaqiqiyyatu wato ta haƙiƙa shubatun min mahabbatin wani ɓangare ne na san Allah subhanahu wa ta'ala na kamala roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ji ɗan alfaza biyu da yake cewa nabiyul huda baharun nada sarimul ida mubiduhu mubisayfi iz yace nabiyul guda, annabin shirya ne baharun nada ce ne na kyauta sarihun idamin yanki magiyani mubidu humu mai hallaka su ne bisaifi da takobi haka kan a'a iz abawul huda lokacin da suka ki shari'a kuma suka tashi suka ci ba kuma wanda zai riko da shiryar. wazannu sai suka zaci cewa bi jahalin saboda jahilci su annahum turiku su da za a kyale su haka kawai yace ata annabi ya zo walwara alhalin talikan duniya asarar dalalati suna fursuna na bata warrada da halaka fa an nuru sai ga haske yana samar da su ya dillu wa ya yana nuna musu hanya sannan yana ainihin wato tsare su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana nuna lokaci yayi zamu kokari mu tsaya nan wa bi hadal qadari kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته